Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu daura haka. Barkamu kuma da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado, shirin da kan yi tsokaci kan al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A shekarun da ake kira shekarun kunne ya girmi kaka kakadai, manya kan yi amfani da tatsuniyoyi ne wajen koyar da yara abubuwan da zai ba su damar zama cikakkun mutane masu tarbiyya da kwazo domin dogaro da kai. a baya can makarantun boko a arewacin tarayyar najeriya na amfani da tatsuniyoyi a fagen ilimi da tarbiyya ga yara a makarantun firamare da sakandare wajen sanar da yara al'adunsu na iyaye da kakanni kafin lamarin ya su kurkuce To domin farfado da wannan hanya mai matukar muhimmanci ne hukumar da ke kula da ilimin bai daya ta birnin Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ta ga ya dace ta saka littattafan taskar tatsuniyoyi da Dr. Bukar Usman biyu OON ya wallafa a manhajar koyarwa a matakin firamare da sakandare. Dr. Adamu shi shine shugaban hukumar ya bayyana mana dalilinsu na zaben waɗannan littattafai a fagen ilimi. To muna haka ne saboda ba kowane irin takarda wanda da an rubuta shine za mu sa yara musu karanta ba mukan duba takardu wanda suka cancanta kamar misali musamman irin takardu wanda dr bukar usman yake rubutawa idan ka karanta littattafinsu za ka samu darasi iri-iri wanda zai koya maka wani abu zai nuna maka wani irin abu ya koya maka yin abu kaza ba kyau ko kuma ka yi abu kaza yana da kyau kenan wannan yana nufin cewa kullurakon rakon hango ne ya kamata a koma irin koyarwa ta tatsuniyoyi na kunne ya girmi kaka yara sun fi fahimta ne ko kuwa ya yes wato idan mutum ya karanta irin littattafai wanda shi dr bukar usman yake rubutawa kai kan kana karantawa za ka ga kaman kana cikin wani duniya na daban za ka ji dadin karanta su so da mun ga wayannan takardun sun cancanta ya sa mun so sa su yanzu a cikin takardu wanda yara mu da primary school da junior secondary school za su karanta domin su ji dadin su wannan tsarin na ɗaukar wasu littattafai da 'yan ƙasa suka rubuta a tsashi a manhaja ta koyarwa a nan abuja shine na karo na farko ko kuma tun da kuna yi a'a mun saba mun yaka domin ko kafin mu yi recommending takarda cewa yaran makaranta su karanta sai an tabbata cewa wayannan littattafai sai sun cancanta a Najeriya gaba Nigerian Educational Research and Development Council sun suke da ikon su yi recommending takarda wanda yara za su karanta a primary school idan suka gani to a kowane state suna da nasu wanda za ka gani wanda ya dace wanda suna ganin su sun fi so a cikin wayannan takardu sai su zabe za su saya su tura makarantunmu. To bari mu zagaya a unguwar Yanya inda muka ziyarci wata makarantar sakandare na kuma yi nasarar tarar da wani malami na koyar da ɗalibansa darasi a cikin littafin tatsuniyar ɗan agwai da kura. Ga da yadda darasin nasu ya gudana. Barkanmu da warhaka ɗalibai. Amma kuma ta ba darasin da ya gabata mun yi bayani akan littafin dan agwai da kura inda na yi tambaya ta farko na ce wane ne mawallafin littafin dan agwai da kura wa zai iya ya an samu wannan tambayar siyaka sunan wanda ya wallafa wannan littafi shine usman bukar sai tambaya ta biyu da na muku na ce wani shekara aka wallafa littafin dan agwai da kura kawai in mutum ya sani ya daga hannu ok ukasha an fara shi a shekara ta 2009 an gama shi a shekara ta 2016 shi littafin dan agwai da kura ko ce tatsuniyar musamman tatsuniya ce da ta shafi gargajiya ko ce al'adun bahaushe da kuma daɗaɗɗun abubuwan da muka mance da su tun kan a haife mu ko in ce iyayenmu da kakanninmu wa zai iya faɗi mun abin da littafin na agwai da kura ya kunsa ko in ce tatsuniyar ta kunsa tatsuniyar na agwai da kura ta kunsa abubuwa da dama na nishadantarwa kuma da fahimta don akwai ɗan takaitaccen labari da zan iya bayarwa wanda na ji daɗin karanta shi a lokacin da kura ta dinga ɗaga ɗan agwai tana naka shi da ƙasa har sai da jikin shi ya tsami za mu dubi tatsuniya na biyu a cikin littafi na tatsuniyar gwai da yara ita wannan tatsuniyar ko kuma littafin tatsuniyar gaba daya ya wallafa ta Dr. Bukar Usman. An wallafa wannan littafin a shekara ta da 1942. Wannan shi ne lokacin da aka wallafa littafin tatsuniyar gwai da yara. Tatsuniyar na ta da yara ta ilmantar kuma ta nasihantar sannan kuma ta faɗakar da mu abubuwan da ba mu sani ba da wanda muka sani da kuma yadda ita yara ta kasance mai mai biyayya ga mahaifinta don kuma mahaifiyarta yanzu kamata yi ku za ku an samu wannan tambayar mai tatsuniyar gwaidayara ta kunsa na saiba tatsuniyar gwaidayara ta kunsa yin biyayya ga iyaye abu ne wanda yake kawo nasara a rayuwa kuma babu kyau ka nuna bambanci ga 'yan da mutum ya haifa wannan ba abu ne mai kyau ba yana kawo lalacewa da talauci a rayuwa malam tun zuwan littafin nan ya kan nazarta shi akwai darsa a kunshe da shi wanda za a amfana tabbas wannan littattafan nan suna ilmantarwa kamar yadda na ce da farko kuma suna faɗakarwa sannan suna nasarantarwa don sun sa ni karan kaina ba ma ɗalibai na ba mun san menene gargajiya ko wance al'adunmu na gargajiya ya kunsa sannan kuma sun ƙara sani ni da mutuna da lallai fa duk inda mutum yake muddin kana dan bahaushe ko kuma nazarin hausa dole ne sai ka san menene al'adarka al'ada kuma ita ce tatsuniya saboda dole ne in mutum ya san tatsuniya to al'adunsa ba ma lalle sai ya je yana ta bincike littattafai nazari littattafai ba don wannan tatsuniyar kawai ta isa ma ta tunatar da mutum abubuwan da za bai sani ba to ko me ra'ayin iyayen yara akan waɗannan littattafai da aka ɗora 'ya'yansa a kai malam musa kacalla biyu wani oba ne a abuja a wannan kan muhimmin abu wannan ya yi kyau sosai inda za a yi haka kuma su mai da takardun ya zama isasshe a yi abin takardun da zai takardun da zai koya wa yara tarbiyya sosai a cikin wannan kan ba shaka inda har fct sun yi haka sun kyautawa abunan nan namu eh domin in sun fara karanta ba ma hausawa kawai ba ma har da wasu kabilu a lokacin da muna muna muna firamare mun yi makarantu da inyamurai da abuna da inyamurai da yoruba a garin mu kowa ne yana yare mu kowa yana hausa so duk abun da muke karanta su maganin jari duk su abun su ma suna yi so sai ga su ma sun ɗauki ɗabiyar mu ma na abun mutunci to amma yanzu zamani yanzu ba komai ba wani tarbiyya ba wani karatun da suke karantawa ba wani abu sai a nuna a maganan yara su nuna na basa ana kis ana yana eh, yaro zai girma da abu na ɗin yana eh, zai da tarbiyya ba abu na ɗin shi ne illa ni na karanta littattafin dr bukar ai mamaki yadda in ka gan karanta rubutun na turanci wato ya gwaninta abu abu na ɗin kuma ni na ba bahaushe ba ne amma yana rubuta in rubutun da na hausa kamar sashe wallahi yana hidden points kuma akwai ma'ana sosai wallahi na yabe shi sosai na yabe shi yana ba da gudunmawa To ganin muhimmanci irin waɗannan littattafai a fagen ilimi ga yara yasa Dr. Adamu Jatau Noma ya yi kira ga ɗaukacin 'yan Najeriya da su bi sahun Dr. Bukar Usman domin inganta tsarin tarbiyya da ilimi ga 'ya'yansu. Well, in fact, ban taba gan shi ba, amma na ganin mutum ne wanda yake idan da ce zan samu izini zan ce all Nigeria states idan takardun misali na hausawa takardu wanda yake eh, dr bukar usman ya rubuta na ganin sun cancanta wanda za a yi amfani da su a primary school namu da secondary school suna da kyau don suna koya ma yara darasi iri-iri har da manya ma idan mutum ya karanta books wanda shi ya rubuta tafe wanda ya rubuta zai koya musu akwai abubuwa da wanda za su learn a kansu shi dr bukar usman mutum ne wanda yake irin books wanda ya rubuta ya rubuta takardu da yawa in fa a nan eh, federal capital territory ya ba mu books kyauta fiye da miliyan uku yadda na sani irin books wanda ya ba mu karara ba a makarantu mu kyauta ya ba mu in fa mun rubuta luta na appreciation to him kuma mun rubuta recommendation cewa in so samu ne minista din abuja ya rubuta leta na appreciation ya bashi da kanshi ya yi sani cewa irin abubuwan da yake mana yadda yake yi idan da ce sauran mutane za su yi mana haka za mu ci burin cewa nauyin ba da ilimin eh, primary da general secondary school wato nauyi ne wanda ya zama na kowa da kowa ba za a bar ma government alone ba to shi dr bukar usman yana nashi gwargwadon ya yi wannan kuma muna gode mishi da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji a cikin shirin musamman dr adamu jato noma shugaban hukumar da ke kula da ilimin bai ɗaya ta birnin abuja da kewaye ni muhammad salisu hamisu ke cewa da ku bisalam mahuta lafiya.